فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين waɗanda suka kafirce da kai da gaskiyar da ka zo masa da ita sai in azabtar da su azaba mai tsanani a duniya ta hanyar kisa da bautatarwa da ƙasƙanci da waninsu, a lahira kuma da azabar wuta, kuma ba za su ga mataimaka waɗanda za su hana a yi musu azaba ba.